A minti na goma sha biyar ne Cape ta zura kwallo a ragar Ghana Black Stars ta hannun Jamiru Montero. To sai dai bayan an shafe mintuna hamsin da shida Black Stars ta farke ta hannun Alexander Juku. Duk da hakan kuwa dai Black Stars bata yi nasara ba sabida yayin da ya rage wasu 'yan mintuna a kawo karshen wasan Cape Verde ta zura ta na karshe abin da ya kai ta ga yin nasara akan tagwagar Ghana Black Stars da ci biyu da ɗaya. Jama'ar kasar Ghana da dama basu ji daɗin wannan sakamako ba inda wasu ke ganin rashin himman wasu 'yan wasan tawagar Ghana Black Stars ne ya kai ta ga faduwa a hannun Cape Verde. Kazalika wasu kuma na ganin alkalan wasan ne ba su taimaka ma Ghana ba. Eh, Sadat Muhammad. Wallahi gaskiya bolin da gaskiya ba mu ji dadin bolin da saboda players da kansu sun taba bolin ka cikin su na wani rawa ka gani ko amma da wai da muka fanshi bolin nan da wai da ya changes na musa kamar abu yayi. Kuma ga kuma kuma abin mistake yana da yawa. Sai sa don Allah don Annabi next time don Allah a sake duban setin nan da kyau. Muna son Ghana, muna son Ghana su ci gaba. Sai mu isaka. Daraja da muna. Ni wannan kawai na ya bari gol ne na confuse na tashi ma na fita gol nan da ba su tafi nan ba in Allah da ina roko Allah na kuma makin da ke zuwa wallahi in Allah da muna da na samu win makin nan ko Muhammad Awwal mai sharhi kan harkar wasanni da ya isa filin murzale dan a Abidjan ya ce ko shakka babu kowa na cikin damuwa sakamakon rashin nasara da tawagar Ghana Black Stars ta yi yau magoya baya kowa ran shi ya bata kuma mun da muke zama yan jarida mun je wurin mix zone mun ga kaman ko post match conference ma mutumin gana guda kawai ya zo alexander jiku kuma da ya zo faransanci kawai ya yi ya tafiyan shi kuma gaskiya yana gwada maka kamar rai a bace yake kuma yanda muka so masu kwallon su iya su yi muna wasa yanda muke so abin bai iya ya faru haka ba kuma ka duba gaskiya ababa na batawa domin afcon tournament biyun da aka buga na daga egypt na daga cameroon in ka duba abin ga mun buga kwalla bakwai tamin wanga wasan da muka yi match guda kawai muka win shi yasa in ya duba maka kamar ka kalubalen da muke face shi ya continue yau yau kuma mun lose by 2 goes to 1 tawagar gana Black Stars dai ta shafe shekaru 41 kenan ba ta lashe gasar AFCON ba abinda ke ci gaba da sanya wasu 'yan kasar cikin halin damuwa ganin yadda tawagar gana Black Stars ta yi kokarin lashe gasar har so hudu Taufik Abdulkadir Sinu jami'i ne a hukumar kullun kafa ta kasar Ghana ya ce har in Ghana na neman ta lashe gasar to ya kamata al'umman kasar su ringa yin hakuri da 'yan wasan tare da masu horar da su yanzu ake assemble new team sun yi close to two years mu doke shi one year yanzu muka shiga cikin 2024 za su two years kenan senegal 2015 suka fara projectin su 2017 sun kai semi final 2019 sun kai final 2021 sannan suka yi suka win afcon amma mu namu da an je an zo no coach bai kokari a kore shi sha kore shi sha kuma fara sabo da an je an zo no player ga kara kara kiran shi kuma sha kore shi sha fara sabo wannan ya sa ba mu samun consistency mu yi mu build team da zai yi win afcon na so ina ga ba consistency kuma mu ma ba mu da hankuri ma team nan ne ghana ce ke kasa a rukunin bi ba tare da maki ko ɗaya ba kazalika cape verde ke saman teburin da maki uku sa na kasar masar ke na biyu ka mozambique ke na uku amma su duk da maki ɗaya ɗaya a ranar alhamis ne ake sa ran black stars za ta ke cire ni da kasar masar a wasanta na biyu a rukunin bi hamza Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.